manuniya. sai fa an fara hukunta duk wanda ya laifi ta da tarzoma ne satan akwatunan zaɓe ne rubuta eh, sakamakon da ba daidai ba ne faɗa ne ba da kuɗi ne. kuma wannan zaɓe da aka yi na cikin gida da dama an yi soke-soken cewa an ba da kuɗi a wurin amma efcc tana wurin bata kama mutum ko ɗaya ta ce wannan ya ba da kuɗi so duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara. shugabannin kwamitocin zaɓe na masu tare najeriya kenan ke tabbatar da cewa mafita kawai ga harkar harƙallar zaɓe a najeriya ita ce a samar da hukumar ladabtar da masu laifuffukan zaben da wannan zai taimaka wajen ganin an samu zaɓe mai inganci. Tuni ma dai aka ji mataimakin shugaban majalisar wakilan tare jan da ya halarci taron da aka kira yana gaya wa duniya cewa duk wanda ya laifi zai gabza karo da wani babban hukunci. Duk wanda aka same shi da satan kuri'a ya biya miliyan goma tara ko kwajin shekara goma. Game da maganar kwace wasu kamfanonin wutar lantarki a Najeriya da gwamnatin tarayya ta ce ta yi kuwa wani kwamiti na masokilan tare na jan da ke bincike akan yadda aka sai da kamfanonin tun farko ne ya ce yana wannan bincike ne don gano idan tun a farkon sai da kamfanonin an yi adalci. Abubuwan taɓarɓarewa suke yi suna ƙasa shi sa aka so a ce a yi bincike me yake faruwa mi na kuɗaɗen da ake bada an bada makudan kuɗi. Shi kuwa shugaban wata ƙungiyar matasa shelar shaida wa 'yan Najeriya ke cewa zaben shekara mai zuwa fa 'yan Najeriya za su ga bambanci. Zaben bana zai bambanta da kowane zaɓe da aka taɓa yi a Najeriya kuma wannan karan ba an yanka katin zaɓe ne za a je an yanka katin zaɓe ne wanda mutane za su fito su yi zaɓen akan abin da ya kamata waɗannan ba kaɗan daga cikin kasan muryoyin da za mu kawo muku ne a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke ci gaba da kulla mana zumunci. Shiri na tamanin cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a hau tafarkin da za a sama wa al'umma sassauci. Me yiwa sassaucin kuma amma na sace sakar sace ƙur'un al'umma a lokacin zaɓe ta sa majalisun tare Najeriya suka kira taron tattaune da za a samar da hukuma su kutun da guda da za ta rinka yanke hukunci. Har ma an ji shugabar kwamitin zaɓe ta ta masaukilan tare Najeriya Hajiya Aishatu Jibril Duk cikakku na daddale dalla-dallan bayanan da ya sa majalisun ƙasa ke ganin wannan hukuma na da matukar mahimmanci. Hukuma ce wacce kawai aikinta ta hukunta masu laifi anda aka yi kafin zaɓe, lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Kuma ba mu muka fara faɗa ba. Justice West Committee da aka yi tun 2009 sun faɗa. Sannan Ken Namani Committee su ma sun faɗa cewa lalle a ƙirƙiro wannan hukuma domin INEC kanta ita kaɗai ba za ta iya hukunta ba saboda INEC ba ta da polis ba ta da alkalai. An yi zaɓuɓɓuka a baya ba a yi ba. Me yasa sai yanzu? To ai saboda ana zube ne kara zube yawanci sai kiga an yi laifi sai a take ba za a hukunta ma saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da ya fi wannan ma. To shi yasa muka ga inda muna so demokradiyyar mu nan ta ci gaba sai fa an fara hukunta duk wanda ya yi laifi ta da ta tarzoma ne satan akwatunan zaɓe ne rubuta sakamakon da ba daidai ba ne faɗa ne ba da kuɗi ne sayan ƙuri'a ne duk waina muna ga kamar ƙalubale ne ga demokuraɗiyyar mu kamar yadda muka faɗa wannan eh, eh, hukuma din ƙasashe da yawa suna da shi saboda sanin muhimmancinsa. Shi ma dai shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe na Masar Dattijan Tarayyar Najeriya Sanata Kabir Ibrahim Gaya ya gaya wa duniya cewa wannan hukuma ce kaɗai za ta magance matsalar runto da rimba-rimba ko rigimar zaben da aka saba yi idan ana so a yi ha'inci. To ita wannan doka ta kama masu laifi na lokacin zaɓe misali masu sayan ƙura'a masu tarzoma a wurin zaɓe zaɓe turan zaɓe da suke canja ƙuri'a da dai abubuwa da yawa da ya shafi cewa muna so mu ga cewa zaɓen nan an yi adalci a cikin zaɓen nan an yi zaɓe ko mai kyau kuma mutane sun gamsu da wanda abin da sakamako ya fito. To distinguished me yasa kuke neman sai an kafa hukuma? Mun ga hukumomi da yawa da aka kafa ta yaya kuke ganin cewa wannan zai bambanta da sauran? misali kamar EFCC da suka yi nasu kawo shawara kace ai su suna nan bai kamata a ce an yi wannan hukuma ba sai muka ce to sau nawa EFCC ta zo ta kama mutane cewa sun amfani da kuɗi ko sun kawo tashin kalarun taro kuma wannan zaɓe da aka yi na cikin gida da dama an yi soke-soken cewa an ba da kuɗi a wurin amma esc tana wurin ba ta kama mutum ko ɗaya ta ce wannan ya ba da kuɗi so duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara bai yasa muka ce to a kafa wata hukuma daban wacce zai ke za ta kama kuma za ta hukuntar da mutum. Tunuma dai mataimakin shugaban majalisar wakilan tarayyar Nigeria Honorable Idris Wase ya sanarwa da duniya ɗaya daga cikin irin matakan da ita wannan sabuwar hukuma da ake son kafawa za ta ɗauka don magance mu muzuran maguɗi da zalunci. Idan muna son zaɓe mai inganci wanda al'umma za su amfana kuma demokradiyya ta tabbata sai an kawar da 'yan ta'adda a cikin harkar zaɓe wa'inda za su je su saci kuri'a su saci akwati su kuma muɗe zaɓe don wasu su amfana demokradiyya gwamnati ta ce jama'a wadda kuma ake son al'umma su kuri'an su ta yi tasiri na farko tukuna akwai hukunci hukunci masu tsanani wadda ake ba da shawarar in majalisa ta yadda hukunci wadda wadda ka same shi da satan kuri'a ya biya miliyan goma tara ko kwaje shekara goma na kamar aka tafita da wannan zai tsorata da mutane kuma duk mai hankali zai guji wannan aika-aika. Ashe dai duk da irin tilar tururuwar da matasa suka dinga yi don sabunta katin yin a kudanci wasu 'yan Najeriya na ganin su kansu 'yan arewa sun fitan da ya wuce wani ya ce sun yi bacci. Shugaban ƙungiyar matasa magoya bayan Bola Ahmad Tinubu da Kashim Shatima Honorable Abakar Aliyu Galadiman ta kai ya ce duk wani wanda ke tunanin irin abubuwan da suka faru a zaɓukan baya su za a gani a zaɓen gaba to gaskiya ya tafka ganganci. a An yi rijista sosai arewa saboda abin da zai baka sha'awa za ka gani a yanzu kusan mutum miliyan casa'in da shida da dubu ɗari uku da talatin da wannan suka an saboda skat in ka zo kamar north central za ka ga wajen mutum miliyan 21 da 306 sun ansa in ka zo north west north east haka a north west mu ne muka ansa highest katin zaɓe. ai ana magana karban kati daban fitowa da wannan karan abin da muke gaya shine bana zaben bana zai bambanta da kowane zaɓe da aka taba yi a Najeriya kuma wannan karan ba an yanka katin zaɓe ne za a je an yanka katin zaɓe ne wanda mutane za su fito su yi zaben abin akan abin da ya kamata kamar mu matasa dauko kashin shattima ciwon da mai girma Bola Ahmed Tinubu yayi mun tabbatar cewa yayi hange mai kyau saboda kashe shattima shine zai gaji muhammadu buhari na kula da yan arewa da muhammadu buhari ya yi sannan kuma kashi shattima mutum ne wanda kowa ya ga abin da ya yi can da ke gwamnan borno musamman abin da ya shafi tsaro amma magana ake na cewa an saba shugaban kasa addinin shi daban mataimaki daban kun haɗa musulmi da musulmi wannan ba karamin cikas za ku samu wannan shine ma alamun ci gaban najeriya saboda ita najeriya kasa ce wanda bata san bambancin addini ba musamman mu matasa kowane lokaci muna magana cewa kada a yadda a sa magana addini a siyasa game da maganar kwace wasu kamfanonin wutar lantarki a najeriya da aka ce gwamnati gwamnatin tare Najeriya ta sanar saboda ta gaji da kawaici. Shugaban kwamitin da masaukilan tare Najeriya ta kafa don bin diddigin yadda aka sayar da kamfanonin tun ma a farko Honorable Aminu Ashiru Mani ne ya ce wannan kwamiti zai fito da sakamakon da 'yan Najeriya za su ga bambanci. Kasancewa abubuwan taɓarɓarewa suke yi suna ƙasa shi sa aka zo a ce a yi bincike me yake faruwa mi na kuɗaɗen da ake bada an bada makudan kuɗi kasancewa in babu wuta duk sana'ar da za a yi da masana'antu gaba ki dole za su dukufa su ƙasa kuma idan babu masana'antun nan shine matasan ba su da aikin yi in babu aikin yi dole ne a shiga wani halin da matasa su koma shaye-shaye su koma kidnap duk wannan security abubuwan da ake dalilin me babu masana'antu in kika koma kaman Kano masana'antu kashi saba'in daga cikin ɗari sun durkushe to akwai bincike binciken nan da kuke yi da yawa a majalisar wakilan nan mm. ba a ganin tasirin su ai yanzu dai tura ta kai bango dole ne binciken da za a yi a yi shi saboda me ai kika zabe na tafi idan ba a cika alƙawuran nan ba duk wanda ya zo hau drum sai a ce to ta ina za ka fara siyasa ce kuke yi yanzu domin ai an jima da zuba kuɗi har dalar amurka sama da biliyan arba'in a harkar wutan nan baya aiki sai yanzu za ku yi binciken kasancewa da can abubuwan ne sun taso akwai abubuwa da yawa ne ake cewa idan dambu yawa baya jin mai wannan lokacin an taho ne an rarrake wasu abubuwa kin ga da security aka fara tackling kayan a zo a magana to shine dalilin yin wannan aka to an biyo layi layi ne matsalolin ke da yawa amma an zo inda za a cimma burin wannan in Allah ya yarda duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu akan madafin iko duk da yake dai wasu daga cikin masu mulkin kance manuniya ta ne musu habaici domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 276 ne su yi sallamar sakin kujerin nasu saboda ƙarin koda sa'a guda a wannan tsari wani abu ne mawuyaci kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shirin da su ne kan sa shirin yayi inganci. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai ko wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.